to masu saurare dai wannan dai shirin da muke gabatar muku da shi muna yi ne saboda amfanin ku da mu gaba daya kuma abin da muke faɗi muna fata a rinka ji kuma ana amfani da shi kuma kuma idan kuna da wani abu da kuke son a rinka tattaunawa a cikin shirin kofa a buɗe take akwai comment section za ku iya bayani akan abin da kuke son a tattauna muku akai saboda wannan abin da muke yi saboda ku muke yi domin in ba ku mu kanmu ba za mu zo mu zauna a mu gudanar da abin da muke yi ba ku ne namu da kuma ku muke alfahari saboda haka ko da yaushe kofa a buɗe take a comment section kamar yadda na faɗa muku kuma da fatan idan aka za a rinka subscribing sannan kuma za a rinka sharing saboda aikin duka naku ne sannan kuma akwai bangarori da zamu rinka tabowa akwai bangarorin nishadi da zamu rinka tabowa saboda dai a nishadantar da ku kusan cewa dai saboda ku muke yin wannan ayyukan da fatan za ku rinka bibiyan mu a kowane shiri muke muke ciki a kuma kowane al'amura muke gudanarwa za ku rinka bamu goyon bayan ku ɗari bisa ɗari sannan kuma wani lokacin za ku gan da baki mun shigo don dai mu tattauna abubuwan da za su amfane mu gaba ɗaya a rayuwarmu